ثابت وهو على أمر الله لا يبنيه باب من أجاب الفتيا بالشارك الجد والرأس باب بعد ما أجاب الفتيا والذي تبقى حسوا بالشارك الجد تشارة تحنو ورأس كوكي حدثنا مصر إسماعيل هو تبوري قال حدثنا وحيب هو ابن خالد قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة أصحابي يعني أنا إكرمتكم ولن أبادن ولن أبادن أن النبي حقيقة مدوحة صلى الله عليه وسلم في الله أن تنبيش في حديثه بحديث فقال كلمة تنبأ شمشي ذبحت قبل أعلمها نايان كاغباني مجيفا فأرو ما أجيبه منذ الله إنما لأنه نيم قال لا حرج بعدك وقال سيكم شيمي ولا تنبأ قواني يتي حلقته na ake kai na tsaura gaba da an azbaha in yanka fa'u ma a biyar jiki wa la haraji manzo لا ya nuna hannun shi la haraji babu da jiki babu ma a jabar kuta ya bi shayar da jiki wannan shi an makasuri ta jawab bari حدثنا الوفي ابراهيم قال حدثنا قال اخبرنا حنظله بن ابي سفيان الجمعي عن سالم بن عمر بن عبد الله قال سمعت ابا هريره ان النبي لك مزوع الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ يقبل العلم لا اكل علمي ويظهر الجرم جاهلتي شي بينا ولا فتن الفتنوني ويكثر الخرج sannan kuma kisa kisa kai da yawa cikin duniya shi da aka ce ya rasu lahi ya mazu Allah wa mazharabi ya ake ce maharabi kara sai ya ce kara haka za da yi ana fasara kara da ma'ana fa'ala kara haka za da yi sai ya haka da hannun shi fara rafa ya kai maka da ita ba fa a raza ha ba fa a raza ha ya mace ka fa a raza ha ne kai maka da ita wadda ta raza ya kwanta da sifanta gobe fa a raza ha ka an na kulu ne ga alƙasar kamar shi amin kashi shi aka ce ma'ala hali idan ka ga samu ma a jabar kufiya bai shara ne to kenan ka ga cikin hadisan da muka samu guda biyu can ya ce la da fa a shara yadda la da ba da yau sannan kuma na ga mun samu ishara ta sannu watan fara an da ko yuridu al-qatala kamar shi amin ka kashi a shekenan ta ga wannan istinbadi da bukhari ana samun fa'ida ta daga cewa idan an kawo malami tambaya ya samu shi karɓar jawabi da ishara ko da hannu ya haka kenan yayi yanzu saura wa rasu ko حدثنا موسى بن اسماعيل هو تقول قال حدثنا وهيب هو ابن خالد

kwakwurtu ne ce ma sha'anun nasi faruwa ga jama'a mutane na ga mutane na ga mutane da cikin firgita cikin tsoro fa a share sama sai nuna min sama fa idza annasu qiyamu ko ba mutane sai aisha ta ce wata kenan ta azaba ko sun tsaya a cikin wasu daga rana ta samu shanewa rana ta samu wacce bayan ta fitar da shane ba a shahara da ra'asa sai ta nuna da kanta wannan shi an baka suri su jama buhari ba a shahara da ra'asa sai ta wakan ta hakan na ta ce a na haka ne aya ce daga cikin ayoyi na Allah alama ce ko ta azaba ko ta tsaye al'umma ce ta mutane sun samu da gida lokacin da suna sallah amma ko ta fahimci ta yana cikin rudu suna cikin firgita suna cikin tashi hankali saboda kai su ke zama alƙawar wace za ta tsaye ba to shi na a fa a share da ya ta ta nuna da kanta to nan ba buhari ya ce babu babu ma a sharar kutiyari isharar da ya fi isharar da ya ta wajen babu da bayani kan wanda ya karɓa fatawa da ishara ta hannu ko ta kai to yanzu wannan aiwa manzo ya ba ta isharar ashe ke na kaga kuma da dala aisha aikin aisha ne ashe ya aikin sallah wani na hadisi na gurbe shi aikin aisha hadisi ne kodi na to amma daga ba sai hukumar marhumi za a ba shi hukunci na hadisi marhumi